الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako-mako da muke karatun tarihin sahabban fiyayyen halitta a cikinsu radiyallahu anhum a lokaci irin wannan alhamis tsakanin magariba zuwa isha yau muna alhamis tara ga watan zalqa'ada a shekarar 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ta ga watan shida na shekarar 2022 ta miladiya muna karatu a cikin tarihin Hamza bin Abdul Muttalib cikin wannan littafi da muke karantawa littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu muna cikin sahabi na goma sha ɗaya a cikin jerin sahaban da malami kawo a wannan littafi ya fara da asharatul mubashari na biljanna a cikinsu kuma ya baci waɗanda suka fi su falala su ne khulafa'ul arba'a ko su ya gabatar da wanda ya falala a cikin su ne sai Allah bakar sadiq radiyallahu anhu bayan sa sai umar sai usman sai ali sannan ya jero sauran baqiyatul ashar al-mubashirin bil janna bayan na goma sha ɗaya shine kawo baffan manzo sallallahu alaihi wasallam gwarzo daga cikin gwarazan musulunci shine Hamza bin Abdul radiyallahu anhu ardahu ya kawo mana tarihin sa dangantakarsa baffa ne na fiyayyen halitta ya kawo mana falalarsa sannan yau za mu tashi babi na uku game da rayuwarsa shine bidayatu islami farkon musuluntarsa da sababin musuluntarsa wanda wannan wani mataki ne mai mafi muhimmanci daga cikin matakan rayuwarsa na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله بداية إسلام رضي الله عنه إذا أراد الله تعالى بعبده خيرا يسر له أسبابه عن محمد بن كعب القرزي قال كان إسلام حمزة رضي الله عنه حمية وكان رجلا راليا وكان يخرج من الحرم أي المكي فيزداد فيقال فإذا رجع مر بمجلس قريش وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة فيمر بهم فيقول رميت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا ثم ينطلق إلى منزله malam ya ce bidayatu islamihi farkon musuluntarsa ya ce iza arada Allahu bi abdin khairan yassara lahu asbabahu wannan ita ce shimfiɗa da malam idan Allah ya nufin alkhairi ga bawa sai Allah ya yassara masa sabbaban da za su kai shi zuwa ga wannan alheri. Allah ce faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam kaga wannan daga ciki haka nan Allah na cewa fa amma man aata wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu to idan Allah ya nufin abu sai Allah ya sauƙaƙa masa asbab yace daga Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi qala yace kana islamu Hamza radiyallahu anhu hamiyata yace musuluntar Hamza ta kasance ne saboda kishi kishi an taba dangin su wannan shine shine kishin da ya kai Hamza ga musulunta ya za a ci mutuncin dan dangin sa yace kana rajulan ramiyan ya kasance mutum ne maharbi Wakana kana ya furuzu min al-harami ya kasance yakan fita daga farfajiya harami da duk inda iyaka harami yake ai almaki yana nufin haram almaki fayasdadu sai farauta saboda ba ka farauta a cikin iyakar harami duk inda farfajiya harami take ba ka farauta saboda alfarmar wannan wuri na harami to za ka idan mutum zai farauta to sai ya fita daga iyakar harami fa idza raja'a marra bi majlis quraish idan ya dawo sai ya biyo ta majalisin quraishawa wa kanu yajlisuna inda safa wal marwa sun kasance suna da majalisin su na hira dake wurin safa da marwa fa yamurru bihim sai hamza ya wuce gare su fa yaqulu sai ba su labarin irin abin da ya farauto ya ce ramaitu kaza wa kaza wa sana'atu kaza wa kaza ya ce wani harbi kaza da kaza na harbi barewa ko na harbi kaza ko na harbi kaza duk zai gaya musu su mayan ila manzile daga nan ne sai ya ɗaga ya tafi gidansa kaga kenan na ta wannan majalisi yana kuma hira kuma yana gaya musu irin bajinta da ya yi da irin fafutuka da ya da farau abin da ya farauto fa aqbala fa aqbala min ramhi dhati yawmin falaqiyahu imra'a fa qalat ya aba umara ما ذلك يا ابن أخيك تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي جهل بن هشام شتمه وتناوله وفعل به وفعل به وفعل ولم يكن حمزة رضي الله عنه قد أسلم فقال هل رآه أحد قالت إي والله لقد رآه أناس yace fa aqbala min ramihi zata yawmin wata rana ya dawo daga harbin sa kamar yadda ya saba falakiyatu imra'atun sai wata mata ta ci karo da shi faƙalar sai ta ce ya aba umara ya kai baban umara ma za laƙiya bunu akhika ta ce mai ɗanɗan uwanka ya haɗu da shi daga wurin abu ma'ana da kaga irin cin mutunci da ɗanɗan uwanka ya samu daga wurin abu da ka yi mamaki ta ce da shi Eh, taqtulu rasulullahi sallallahu dan dan uwan shi tana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min abi jahal bin hisham daga abu jahal dan hisham tace shatamahu abu jahal dan hisham ya bace shi wa tanawalahu kuma ya kai masa bugu tanawul yana daga cikin ma'anonin sa kai bugu wa fa'ala bihi wa fa'ala yayi kaza yayi kaza ولم يكن حمزة رضي الله عنه قد أسلم الوقت حمزة برقاء مثل انتبه faƙala hal ra'ahu ahad ta ce shin wanda akwai wanda ya shi ya aikata wannan aikin ko ko a a boye ce laƙad wallahi laƙad ra'ahu ɗuna lalle wasu mutane sun gani kaga kin yana da hujja yana da shaida duk matakin da ya ɗauka ya gina ne akan hujja ba ya gina ba ne akan zato tunda akwai shaidu da suka ga wannan aiki na فقبلها حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند السفر والمذاق فإذا هم جلوس وأبو جهل فيهم فتكى على قوته وقال رميت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا ثم جمع ثم جمع يديه بالقوس فضرب بها بين أذني أبي جهل فدق سنتها نعم فدق سنتها ثم قال خذها بالقوس وأخرى بالسيف أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحكم من عند الله نعم. yace fa aqbala hatta taha ila zalika majlis, sai ya taho har sai da ya kai ga wannan majalisi nasa na quraishawa wanda ke gurin safa da marwa inda safa wal marwa fa idza hum sai ga su a zauna kamar yadda suka saba wa abu jahal fihim kuma cikin akwai abu jahal fattaka'a ala sai hamza ya jingina akan Bakassa. wa kala sai ya ci gaba da bada labari kamar yadda ya saba ya ce ramaitu kaza wa kaza na harbi kaza da kaza wa fa'altu kaza wa kaza na aikata kaza na yi kaza sun majama'a ya daihi Ina cin haka sai ya tara hannayensa guda biyu bilkausi ya rike bakar da su fazzaraba biha baina uzinai abi jahal sai ya buga da su tsakanin kunnuwan abu jahal biyu wanda ya bige shi aka ko aka fada ko a wuya kaga da waɗannan suna tsakanin kunnuwa biyu da aka yi masa bugu a tsakanin kunnuwansa biyu faddaƙa sintuha sintun baka shine daidai tankwara daidai gurin da ya tankware daga baka shi ake kira sint da aka daidai wannan tankwara ta baka sai da ya karye saboda duka Shi shine faddaƙa sintuha sun makala sai ya ce kuzha bil ya yace karɓi wannan da baka wa ukhra bisayfi ɗayar kuma tana tafe da takobi wannan ita ce so matabi ta baka amma babbar na tafe ita ce ta takwabi yake to ashhadu annahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na shaida cewa annaban Allah ne shi manzon Allah ne abin nan da kuke karyata to na shaida shi wa annahu jaa bil haqqi min indillahi kuma na shaida tabbas ya zo da gaskiya daga wurin Allah ba ƙarya ya muku ba kalu sai suka ce ka karanta ya aba umar alu ya aba umara innahu sabba alihatana walau kunta anta wa anta abdal min ma aqarnaka wa zaka wa ma kunta ya aba umara fahasha so now what now wa ma kunta ya aba umara fahishan wa fi riwayatin وفي رواية أن أبا جهل اعترض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفا فأباه وكان حمزة رضي الله عنه صاحب قنس وصيد صاحب قنس وصيد وكان يومئذ في قنسه فلما رجع قالت لهم امرأته وكانت أرأت ما صنع أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة لو رأيت ما صنعت ما صنع تعني أبا جهل بابن أخيه فغلب همزة ومضى كما هو قبل أن يدخل بيته وهو معلق قوسه في عنقه حتى دخل المسجد فوجد أبا جهل في مجلس من مجلس قريش فلم يكلمه حتى على رأسه بقوسه فشجه فقال رجال من قريش إلى همزة يمسكونه عنه فقال همزة ديني دين, ديني دين محمد أشهد أنه رسول الله فوالله لا أعتني عن ذلك فامنعوني من ذلك إن كنت صادقين يتشي قالوا يا أبا أمارة سيسكتي يا أبا أمارة إنه سب آلهتنا sukace karka ga laifin abu jahal ai wanda abu jahal yawa haka ya ɓaci allolinsu ne walau kunta anta kuma da a ce kai ne wa anta afdal minhu wanda ta sai matsayinsu da aka so a su hamza ya fi manzan Allah sallallahu alaihi saboda hamza bafa yake bafa yake ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka suka ce gashi kai a gurinsu ka fi shi to ko da kai ne ka faɗa haka ɓaci allolin nan suka ce ma a ƙarar naka wa za ka ba ma kyale ka akan haka dan haka wa ma kunta ya aba umara ta fahishan kuma kai aba umara ba san ka fahishi mai alfasha da yin maganganu da basu dace ba da aikata abin da bai dace ba da kaga alfasha ta kunshi magana da ba ta da kyau hakanan kuma ta kunshi aikin da ba shi da kyau duk ana kiransu alfasha wa fi a wata riwaya anna ba jahalin in itara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi safafa azab a wata ruwaya makamanci waccan za ga abubuwa kadan sun dan sassaba amma dai kissar iri ne cewa abu jahal ya gitta wa manzo sallallahu alaihi wa sallam a safa fa anahu sai ya cutar da manzo sallallahu alaihi kaga yana an ce an cutar da mutum ya kunshi cutarwa da baki ko cutarwa a aikace duk abin da zai sa mutum ya ji ya cutu to yana cikin aza fa azahu sai ya cutar da shi eh, wa kana hamzatu radiyallahu anhu sahiba qansin wa saidin hamza Allah ya da shi ya kasance ma abocin farauta da kansin da saidin din ma'anarsa guda shine farauta da aka ya kasance mafarauci wa kana yau idan fi qansihi lokacin da wannan abu ya auku ya kasance yana can wurin farautarsa raja a yayin da ya dawo qalat lahum ra'atuhu sai matarsa ce da shi kun ga sabanin waccan kira waccan kira cewa kai qalat lahu imra'atun wata mata amma na aka ce qalat lahum ra'atuhu wa kanat qad ra'at ma sana abu jahl li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana kallo akan idanta abu jahal ya aikata abin da ya aikata na cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya aba umara laura aita ma sana'a da kaga abin da ya aikata tana nufin wancan eh, dagutun abu jahal ta ne aba jahal ne a kai akhika da ga abin da ya aikata da ɗanɗan dan uwanka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba hamza sai hamza ya fasata an taɓa mushe dangi ya za a taɓa ɗanɗan dan uwansa kaga ba musulunta ba amma kiwar manzo sallallahu alaihi wasallam gudun saboda ɗanɗan uwansa ne a sanadiyarsa aka kafa musu takunkumi mai tsananin gaske wanda ba za a sayar musu ba ba za a saya da gare su ba ba za a aura musu ba ba za a aura da gare su ba takunkumi dai mai tsanani na takura sosai aka sa musu suna gan an takura musu da kashe za su ba da manzo sallallahu alaihi wa sallam idan suka ba da manzo sallallahu alaihi wa sallam sai a ɗauke musu wannan takunkuru to haka su hamza duk sun yarda duk suna ciki sun yarda aka kakaba musu wannan takunkumi akan su ba da manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce duk takunkumin da za a kafa sai dai a kafa amma ba za su yarda su ba da dangin su a kashe suna ji suna gani ba kaga wannan saboda dangantaka kuma da ba su musulunta ba a lokacin duk ba su musulunta ba yace fa ghadiba hamza wa maza fi tafi kama huwa kama yin daga nan an ce maza kama huwa ma'ana daga inda yake ya ce kabla an yar kula bai taho kafin ya shiga gidansa bai shiga gida ba ya garzaya wurin abu jahal wa huwa mu'allikun qawsahu fi unuqihi yana rataye shine mu'allikun yana rataye da bakarsa a wuyansa hatta da khalal masjid har ya shiga masallaci shine masjidil haram wajen abu ya jahalin fi majalisin min majalisi quraish sai ga abu jahal a cikin masallaci a wani majalisi daga majalisi majalisin quraishawa falam yukallimuhu bai masa magana ba hatta ala ra'sahu har sai da ya hau kansa bi da bakarsa ma'ana sai da ya kai masa bugu da bakarsa a kansa fashajjahu ya ji masa jiwo jini ya fito faƙama rijalun min ƙurashin ila hamza na hu'an sai wasu mazaje da ƙurashin suka tashi zuwa ga hamza suna riƙe shi daga abu faƙala hamza sai hamza ya ce da su dini dini muhammadin sallallahu alaihi ya ce addini na shi ne addinin muhammad ashadu annahu rasulullahi na shaida cewa lalle shi manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wallahi la an sani an zalik wallahi ba na juyawa da baya daga haka shine la an sani ba zan juya da baya ba don haka ya ce Eh, famna'uni min zalika in kuntum sadiqin in da gaske kuke yi ku zo ku hana da addini na shiga addinin nasa ku yi abin da za ku yi in kuna iya hana ni bismillah na. falamma aslama hamzatu azza bihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wal muslimun قال قال حمزة قال حمزة رضي الله عنه هذا الكلام وتزامن معه نزول رحمة الله نزول رحمة الله تعالى عليه فشرح الله صدره للإسلام وانضوى تحت لواء الحق وصار يضرب وصار يضرب به المثل في كل زمان ومكان yace falamma aslama hamza yayin da hamza ya musulunta azza bihi al-islam azabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ƙara samun izza ya ƙara samun mazaje tare da shi wal muslimuna haka nan musulmai su ma sun ƙara samun izza tunda sun samu gwaraza jarumai masu ƙarfi da dangi sun taho wata bata lahun ba'adu amrihim hakanan wasu daga cikin al'amuran suka tabbata abubuwan da da ba sa iyawa sai suka samu sararin yin su saboda mai saboda sun samu sanari sun samu dama sun samu ƙarfi wahabat ƙuraishin kuma ƙuraisha suka dinga samun haiba da tsoro da ganin kwarjinin musulunci tun da duk abin da suke iyawa da yanzu kaga dole su yi wa kansu ƙiyamun laili ya ce wa alimu an na hamzata radiyallahu anhu sai kuma suka san cewa lallai hamza allah ya da shi zai bawa manzo sallallahu alaihi wasallam kariya ko ba komai dama dan uwansa ne ko a jahiliya suna ba shi kariya ballantana kuma ga shi ya shigo musulunci to da haka yanzu abin zai yi ga musulunci kuma ga dangantaka qala hamza radiyallahu anhu hazal al-kalam hamza Allah ya dade shi ya faɗi wannan maganar wata zamana kuma faɗin magana yayi daidai shine ta zamana a lokaci daga zaman ta zamana abin da ya daidai da wani lokaci sai abin ya yi daidai da lokacin nuzuli rahmatullahi ta'ala alaihi ya eh, daidai da lokacin saukar rahamar Allah a gare shi fasharaha Allah sadrahu lil islam sai Allah ya buɗi ƙirjinsa da musulunci wanzawa tataliwa liwa'il sai ya ɗunguma shi ma ya shiga ƙarƙashin tutar gaskiya wa sara yudrabu bihi al masal sai zaman to abin da ake buga misali da shi fi kulli zamanin wa makanin a kowane zamani da kowane wuri ana buga hamza game da imaninsa da shaja'arsa da fafatukarsa da gwagwarmayarsa cikin musulunci radiyallahu anhu wa arda na وكان إسلامه صدبة قاسية وصفعة قوية لقريش أكدت أن الدين أكدت أن الدين الجديد سيأخذ طريقه إلى الانتشار دون أن يقف في طريقه أي آية mala ya ce wa kana islamu ta qadiya musuluntar hamza ta kasance sadma shine bugu kuma bugun nan mai tsanani alƙasi abin da yake da abin da yake babu sassauci a ciki shine alƙasi to da aka ya to bugu mai tsanani ga mushrikai wa saf'atan da kuma mari as-saf'u shine mari da mari mai ƙarfi da ƙuraishawa na haka ƙuraisha sun samu bugu da musuluntar hamza akkadat annad dinar wannan musulunta ta hamza da wannan bugu da musuluntar hamza ta musu wannan ya tabbata musu cewa lalle fa wannan sabon addini sai ya akhudhu dariqahu ila lintishari zai dau hanyarsa ta yaɗuwa, ya tsara samun ƙarfi. zai dinga yaduwa duna an ya kifa fi tsarikihi ayyu a'iqin ba tare da wata sarkakiya ko tarnaki shine a'iq a'iq tarnaki ba tare da wani tarnaki ya tsaya masa akan hanya ba summa madat madatil ayyam wa hajara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wal muslimuna ila al-madina وهناك بد... وهناك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكون الدولة الإسلامية ولم يمضي غير قليل حتى وقعت غزوة بدر وكان حمزة بطل هذه الغزوة نعم بل يتي آه وهناك بدأ النبي آه ثم مضت الأيام سيكون لكي سكا شوده وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين سكا هجرة زوى مدينة وهناك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكون الدولة الإسلامية أنا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يفار حتى دولة مسلمة ولم يمض غير قليل حتى وقعت غزوة بدر ba dauki wani lokaci ba ɗan lokaci kalilan aka ɗauka har yakin gazuwa su badar ta auku wa kana hamzatu batsala hazihi al-ghazwa hamza shine gwarzan wannan yaƙi yaƙin badar gwarzansa shine hamza bin abin mutallif radiyallahu a suna safhatul mabi'a min jihadihi awwalu liwa'in aqalahu rasulullah mudi'atun min jihadi masu haske dangane da jihadin hamza bin abdulmutallib radiyallahu anhu wa ardahu yace na farko shine al-awwalu liwa'i aqadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadima madina li hamza radiyallahu anhu tuta ta farko ta yaki da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kulla ya aike da ita to ta kasance karkashin hamza radiyallahu anhu kafin yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike da wasu yaƙoƙi kamar yadda muka karanta a littafin da ya gabata ar-rahiqul maktum mun karanci irin yaƙoƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika yace to tuta ta farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla ya aika da wannan yaƙi ita ce ta Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu eh, sai jihaduhu fi gazwati badr jihaduhu fi gazwati badr kana أول أول وقود المعركة الأسود بن عبد الله الأسدي الأسد المهزومي بن عبد آه، نعم، الأسود بن عبد الأسد المهزومي وكان رجلا شرسا سيء الخلق خرج قائلا أعاهد الله لأشربن من حوض فيهم من حوضهم أو لأهدمن أو لأموتن دونه نعم يتي جهاده في غزوة بدر yaƙinsa da jihadinsa a yaƙin badar kana awwala wa ƙudil ma'araka al-aswad bin abdul asad al Ya ce farkon wanda ya rura wutar wannan yaƙi na yaƙin badar ma'ana lokacin da aka haɗu asalin yaƙin badar yana da sababi shi shine musulmai sun tafi don su eh, tare ayarin ƙuraishawa da ya taso na kayan kasuwanci daga sham zuwa garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sabai duk wanda ke da saukin shiri wanda bai da nauyi wanda da ya shiga ya fito to ya tafiya shi yo ya fito mu tafi tare wannan dan abu ne ya arke bukatar shi da gaggawa amma duk wanda san yana da nauyin shiri to ba sai ya zo bai zaman sa yasa ba a samu sahabbai duka suka fito ba mutum ɗari uku ne suka fito tare da manzo sallallahu alaihi sun fita sai abu sufiyan ya samu labari dama shi ke jagorar wannan ayari na kasuwanci da aka da ya samu labari sai ɗauki mataki biyu mataki na farko ya aika da ɗan sako da zai tafi ya gaya wa ƙuraishawa cewa ga fa dukiyarku tana cikin barazana da aka ku fito ku ba wa dukiyarku kariya wannan shi ne mataki na farko mataki na biyu sai ya sauya hanya hanyar da aka saba wacce ita ce hanyar da ake bi daga sham zuwa makka sai ya sauya ya guta wata hanya mai sarƙaƙiya ya kubutar ya tsirar da wannan dukiya su kuma ƙuraishawa can sun riga sun shirya sun yi gangami an yi shelar yaƙi an taro mayaƙa an fito sun tsaya gunda suka yi sansani suna holewa sai ga abu sufiya sai abu sufiya ya ce ai ba sai kun fita yaƙi ba gashi an kubutar da dukiya ga dukiya kusan ta kubuta za ka shi kenan sai a koma sai suka ce a abuja ne sai a zai yiwuwa sai sun fita sun yaƙi su utubata bin rabi'a da sauransu duk sun ba da shawarar cewa ai tun da dama abin da zai fitar da su yaƙi gashi kuma ya kubuta ai ba buƙatar su fita yaƙi abuja ya kafe sai an fita yaƙi kaga wannan shine sababin wannan yaƙi ko da aka zo yaƙi musulmai sai riga su zuwa badar sai suka yi ƙoƙari suka mamaye duk inda rijiyoyi suke to shi wannan shi na abin da ya sa ya kawo cewa awwal wa ƙudil ma'araka shi ya saboda to wasu kamar da zai kawo sunan shi al-aswad bin abdul asad al-makhzumi dan kabilar bani makhzum ita ce kabilar sa abu jahal wa kana rajulan sharisan ya kasance mutum ne kangararre fitsararre shi ake cewa sharif mutum sharif kangararre fitsararre sayi ulkhulki mai munanan ɗabi'u fitsararre ne kangararre ne bai da halaye masu kyau karaja tsahilan sai ya fito yana alfahari yana alfahari yana tankaho yana bugun gaba yana cewa u'ahidullaha la'ashrabanna min hawdihim ce nayi wa Allah alƙawari sai na sha ruwa daga tafkin su tafkin nan da suka kewaye kaga zuwa wannan tafkin ba karamin hatsari bane tunda sai ya ratsa musulmai kaga ba kyale shi za'i ba amma ya san da haka dan ya nuna musu shi gwarzo ne ya yace ma quraishawa yayi ma Allah alƙawari sai ya tafi ya sha daga wannan tafki aula ahadi mannahu ko ko in rusa tafkin a rasa aula amutan na dunahu ko ko in mutu kafin na kai ga haka in dai ba mutuwa ne ba ba abin da zai raba ni da aikata haka sai mutuwa da haka ya tashi sai tafi ya cika wannan alkawari فلما خرج فلما خرج خرج ابن عبد المطلب رضي الله عنه فلما التقيا ضربه همزة فأقل قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دما نهى أصحابي ثم هبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن تبر يمينه ولكن حمزة ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه أي أجهزت عليه وهو داخل الحوض وكان هذا awwal asnin ash'alana wal ma'araka yace falamma kharaja yayin da ya fito cewa da wannan alfaharin sai ya sha daga ruwan tafkin da ke karkashin musulmai ko ko ya rusa tafkin ko kuma ya mutu yana fitowa kharaja ilaihi hamzatu bin abdul muttalib hamza bin abdul muttalib ya tare shi falamma ya yayin da suka hadu suna kai ma juna bugu da rabahu hamza da hamza ya kai masa wani bugu fa a tsanna ƙadamahu bi nisfi saƙi sai ya cire masa ƙafa har zuwa rabin ƙwaurinsa duk ya cire wa huwa duna alhaudi bai kai tafkin da yake so ya kai ba da haka fa waka ala zahari sai ya faɗi akan bayansa saboda wannan bugu da cire masa ƙafa da aka yi ko da ya faɗi tashhabu rijluhu daman ƙafarsa na ta burzo da jini yana ta zubar da jini saboda an tsare kafan nan take kuma babu abin da aka tsaye da jinin da shi ya ce eh, na hawa ashabihi yana gefen mutanensa bugun da aka masa ya faɗi ya fi kusa da mutanensa na kaga ya gama da shi shi kenan eh, sun mahaba sai ya dinga rarrafowa yana jawowa da jiki akan da sai ya je ya sha wannan ruwan tun da ya alkawari hatta sun eh, mahaba ilal haudu ya dinga ja yana ja da jikinsa yana tafiya yana rarrafe yana ja yana ja yana ja har ya tafi ya kutsa cikin tafkin na sai da ya shiga ya ce yuridu an tabarra yaminu yana so a rantsuwan nan da ya yi sai ya warware sai ta tabbata bai so ya da kono walakin na hamza sanna alaihi amma hamza sai ya ga dawo da ya gano shi ga shi ya shiga cikin ruwan ya biyo shi ya biyo shi da darbatin ukhra da wata bugu ta biyu bayan waccan wannan ita ce atat alaihi ita ta karata shi ay ajhazat alaihi wa huwa dakhilul hawl ita ce ta karata shi ajhaza shine karata mai rauni wanda aka wa rauni a wurin yaki idan aka karata shi to wannan ijihazi shine ijhazi shine ajhaza wa kana hadha awwala qatilin awwala qatilin ko ash'ala nar al-ma'araka wannan shine kisa na farko wanda ya rura wutar wannan yaki da haka da suka ga an kashe wannan bawan Allah to sai wasu suka zabura suka fito a fusace shine bayanin gaba na al mubarak خرج ba'da ذلك salafatun min خير min min خيارة farsan quraish كانوا من عائلة واحدة وهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة فخرج إليهم من شباب الأنصار أوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما أفراء وعبد الله بن رواحة فقالوا من أنتم قالوا رهط من الأنصار قالوا أكفاء كرام ما لنا بكم حاجة wa inna ma muridu bani amina ce mubaraza al mubaraza ita ce yakin da gani sai kai fito na fito ita ake kira mubaraza kharaja ba'da zalika thalathatu min khiyarati fursan quraish bayan haka sai wasu mayaka daga cikin mafi mafifitan mayakan mahaya dawaki na quraishawa ma'ana mayaka saman dawaki su ne fursani quraish kanu min a'ilatin wahida dukkansu daga dangi ɗaya suke familinsu guda su ne utubatu bin rabi'a wa akuhu da ɗan uwansa shaibatu bin rabi'a da kuma ɗan utuba ɗin shine alwalid bin utubata bin rabi'a waɗannan su uku suka fito duka daga famili daya dama tun da quraisha nan suna dangantaka da mazo sallallahu sunan shi utuba bin rabi'a bin umayya bin abd shams utba bin rabi'a bin umayya bin abd shams bin abd manah hada abd manah shine kakan manzo sallallahu shi manzo sallallahu alaihi wasallam muhammad bin abdullah bin abdul muttalib hamza hamza bin abdul muttalib aliyu aliyu bin abi talib bin abdul muttalib haka nan ubaida ubaida bin al-harith bin abdul muttalib shi kuma abdul muttalib bin hashim hashim bin abdul mana da aka ce nan kaga kakan eh, baban kakan manzo sallallahu alaihi wasallam shine hashim to da baban kakan manzo sallallahu alaihi wasallam hashim da kakan shi utba an gane utuba bin rabi'a bin umayya shi ma baban kakansa shine abdu shamsin shine baban umayya umayya shine baban rabi'a rabi'a shine baban utuba da shaiba to za ka ga kakansa shine abdu shamsin kuma da abdu shamsin kakansu umayya shi utubatu bin rabi'a kakansa abdu shamsin da kakan manzo sallallahu alaihi wasallam hashim uwarsa ɗaya ubansu ɗaya an gane da abdi shamsin da hashim uwa ɗaya uba ɗaya su to haka waɗannan sai suka fito da utba da ɗan uwansa shaiba ibn rabi'a da alwalid bin utba falamman fasalu min as yayin da suka fito daga sahun mutanensu, talabu al-mubaraza sai suka yi kira waye zai fito Mai yi yaƙin daga ni sai kai da shi waye zai fito a yi fito na fito fa kharaja ilaihim min shababil ansar kankace menene daga wasu samari daga mutanen madina har sun yi kundin bala sun fito kanka ankara har sun fita su ne auf wa mu'awwil ibna al-harith akwai auf bin al-harith da mu'awwil bin al-harith da kuma ya ce wa ummuhuma afra sunan mahaifiyarsa afra kaga dangi ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya suke wa abdullahi bin rawaha da abdullahi bin rawaha shine na uku ganin cewa su uku ne sun wasan ka ankara waɗannan su uku sun mutu faƙalo sai suka dube sai suka ce man an waye ku to fito ku yi fito na fito da mu ƙalo rahadun min al'ansa suka ce jama'a ne daga cikin mutanen ansar mutanen madina ƙalu fa kiram suka ce ba matsala kuma kuna da kafa'a ma'ana kuna da matsayi kuna da ɗaukaka amma malana bi kuma haja ba mu da buƙatar yaƙi da ku su muke da buƙatar yaƙi da su ko na ma ba bani Amina, muna neman ƴaƴan baffan kaga wanda suke dangantaka kenan kaga suna neman danginsu na shawa ko na kusa ko na nesa jin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi ce da waɗannan samarin su dawo da suka dawo shi da kansa ya kira waɗannan gwaraza kuma waɗannan gwarazan su ne fitattu cikin bane hashi manzo Allah sallallahu alaihi kira danginsa na jini sai ya kira su sun mhm, manada ترد إلينا أكفاءنا من قومنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا أبا عبيدة بن الحارث يا عبيدة بن الحارث قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا همزة وقم يا علي فلما قام فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم فأخبروهم فقالوا أنتم أكفاء كلام فبارز عبد فقال فبارز عبيدة وكان أتم القوم عتبة بن ربيعة وبارز حمزة شيبة وبارز علي الوليد نعم فأما حمزة وعلي فلم يمهلا قرنيهما قرنيهما قرنيهما أن قتلهما وأما عبيدة فاختلف بينه وبين ابنه دربتان فأتخان كل واحد منهما صاحبا ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتله وهتمل عبيدة وقد قطعت رجله فلم يزل سمسم حتى مات بالصفراء بعد أربعة أو خمسة أيام من وقعة بدر حينما كان المسلمون في طريقهم إلى المدينة نعم بل يتسي فأما حمزة أفن ثم نادى مناديه sai mai kiran sai kira bayan sun ce waɗannan ba sau'insu ba ne ba su suke bukata ba suna bukatar bane mihim sai suka yi kira suka ce ya muhammad akhrij ilaina akfa'ana min qaumina ya muhammad ka fitar mana ka turo mana sa'o'inmu wanda suke daidai da mu da dangantaka cikin mutanenmu cikin danginmu na ƙuraishawa karka turo mana waɗanda ba danginmu na ƙuraishawa ba faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙum ya ubai da al-harith tashi ya kai ubaida ta bin al-haris ne ubaida ta bin al bin abdul mudallib dai kenan yace wa qum ya hamza tashi ya kai hamza hamza bin abdul mudallib wa qum ali tashi ya Aliyu, Aliyu bin abi talib bin abdul mudallib kaga ya ka musu danyen su yace falamma kamu wa danaw minhum yayin da suka taso suka zo qalu man antum suka ce su waye ko fa akhbaruhum suka ce wane shine wane wane Ibn abdul muttalib wane wane Ibn abdul muttalib wane Ibn abi talib bin abdul muttalib kaga da sun san eh, lalle an ba su akfa fa qalu antum akfa'un kiramun suka ce lalle ku akfa ne kuna daidai da mu dangin mu ne ku kuma banu amina فبارز أبيدا وكان أسن القوم عتبة bin rabi'a. ubaida shine ya fuskanci utubata bin rabi'a shi ya yaƙi da utubata bin rabi'a mubaraza hamza shaiba hamza kuma shi ya yi fito na fito da ɗan uwan utba shine shaiba bin rabi'a mubaraza aliyun alwali aliyun shine matashi kuma ya mubaraza da matashi alwali bin utuba. wannan kenan bisa ga wannan ruwaya akwai ruwa da ke nuna cewa a dukkan ruwayoyin da an yi ittifaki cewa aliyun shi ya yi mubaraza da da bin utuba. amma tsakanin hamza da alharis na aka yi saɓani, kamar yadda wannan ruwaya ta nuna kun ga cewa hamza shi ya yi mubaraza da shaiba shi kuma ubaida shi ya yi mubaraza da utuba. yayin da wata ruwaya ke nuna cewa hamza shi ya yi mubaraza da utuba shi kuma ubaida shi ya yi mubaraza da alha da shaiba yace to fa amma hamza wa aliyun amma hamza da aliyun falam yumhila ba si wata wata ba shine falam yumhila ba dau lokaci ba an huma har suka aika su hamza ya gama da wanda ya yaka shi ma aliyun ya gama da wanda ya yaka eh kirnai hima shine sawa'in su an gane kirna shine sa'a kowannen su bai wata wata ba ya gama da sa'ansa amma وأما عبيدة أما عبيدة فاختلف بينه وبين قرنه ضربتان سكي سابان بغو سكانن سدسان سا يتكيشي شما يتكيشي yace fa asfana kullu wahidin minhuma sahibahu kowannen su yawa ɗayan jina-jina shine askhana askhana shine yin jina-jina kowannen su yawa ɗayan jina-jina sun ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه sai aliyu da hamza bayan sun gama da nasu sai suka dawo kan shi utuba wanda ubaida ya yaƙa sai suka gama da shi wahtamala ubaida suka ɗauki ubaida suka tafi da shi waka da kutu a tarjiluhu alhalin an yanke masa ƙafa samtan bai kasu bushe ba shiru hatta mata bi safara har yau cika a wani guri da ake kira safara ba da arba'atin aw hamsati ayyamin bayan kwana hudu ko kwana biyar da wannan yaki min waqati badr hina ma kana al muslimuna fi tariqihim ila al madina a lokacin da musulmai suke kama hanyar madina a lokacin Allah ya masa cikawa radiyallahu anhu arda na'am وقتل همزة رضي الله عنه عددا من المشركين وكان معلما بريش بن عامر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال لي أمية بن خلف يا يا عبد الإله من الرجل المعلم بريش بن عامر في صدره يوم بدر قلت ذاك أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك حمص بن عبد المطلب قال ذاك الذي فعل بنا الأصاعي yace wa qatala hamza radiyallahu anhu adadan min al-mushrikin hamza radiyallahu anhu a wannan yaki na badar ya kashe adadi da dama da musulkai shi kadai wa kana mu'allaman bi rishin na'ama ya kasance yana da alama ta gashin jimina na'ama ita ce jimina to zaka hamza yana sanye da gashin jimina وعن عبد الرحمن بن عوف لك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال يتي قال لي أمية بن خلف أمية بن خلف ياتي لني يا عبد الإله يا كي عبد الإله من الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره يوم بدر wai wani mutum ne wannan wanda ya sanya ma kansa alama shine muallam muallam sanya alama wane ne wanda ya sanya ma kansa alama bi rishati na'ama da gashin jimina fi sadrihi a kirjinsa yau mu badr ranar da aka yakin badar Wal ya ce sai ne ce za ka an mu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce a ah, ai wannan bafan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam za ka hamza bin abdul muttalib wannan fa shine hamza dan abdul muttalib qalat zaka allazi fa'ala min al-afa'il to wannan fa shine wanda ya mana aika aika shine al-afa'ilu ma'ana shine wanda ya musu ta'adi a yakin badar shine wanda ya musu aika aika da lokaci yayi to shikenan zamu tsaya nan Allah kai mu sati ne zuwa zamu ga yakin sa kuma na Uhud wanda wannan yakin ne ya shahada radiyallahu anhu wa ardahu alhamdulillahi rabbil alamin